inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau talata ashirin da uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta sittin da tara yau za mu tashi aya ta saba'in alam ta alam anna allah ya بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير bayan Allah ya bamu labari ya ce wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'maluna idan su yi jayayya da kai suka yi musu da kai musu na ta'annuti kace Allah ya san abin da kuke aikatawa Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati Allah zai hukunci tsakanin ku ranar alkiyama fi ma kuntum fihi takhtalifuna ga abin da kuke kuka kasance kuna sabani akai sai Allah ya ce ma annabi alam ta alam anna Allah ya alam ma fis samai wal ardi shin baka san Allah ya san abinda a sama da kasa ba don haka Allah ya san abinda suke sabani akai Allah ya san abinda zai musu hukunci akai abinda suke sabani domin duk abinda a cikin sama da kasa Allah ya sani inna zalika fi kitab wannan ya kasance cikin littafi duk abubuwan da suke aukuwa suna cikin littafin inda Allah Allah ya rubuta komai ya aje babu wani abu ma faratna fil kitabi min shay Allah ce ba mu ban wani abu ba mu yi sakaci game da littafi da komai ba duk wani abu da ka san ya auku ya faru da ka na alheri ne ko na shari ne to yana cikin littafi lawil mafud Allah ya rubuta zai same ka shekaru da yawa kafin ya same ka shine inna zalika fi kitab wannan yana cikin littafin rubuce abubuwan da suke wa sabani inna zalika ala Allah yasir ai wannan abu ne mai sauki kaka ji an ce duk abin da ake aikatawa Allah sane yake da shi rubuce ka cikin littafi kai tsammanin rubutu ne wanda zai yi wahala rubutu ne wanda zai dauki lokaci rubutu ne a'a Allah shi kun fa kun komai yake gare ka al'amari ga Allah sauki rai ya kasance ya sa abin da suke wa sabani kuma ya rubuta shi a cikin littafi wa ya'buduna min dunillahi wa min dunillahi ma lam yunzil Allah ce wa ya'buduna su dai mushrikan Makka har yanzu suna bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah malam yunazzil bihi sultanan abinda Allah bai saukar da hujja akai ba Allah bai saukar da hujja akan shirka ba komai yafi shirka hujja shi bauta ma wani Allah bai da hujja bai da hujja ta nassi Allah bai ta aiko wani manzo ba bai ta aiko wani annabi ba da ya kira mutane ne zuwa su bauta ma wani kuma bayan Allah bauta ma wani Allah bai da hujja ta hankali duk abubuwan da muke a cikin wannan sura Allah yana amfani da hankali ya tabbatar da shi da ya cincinta a bauta mu da gaskiya haka wanda ya bauta mu wani Allah yayi bauta babu hujja yayi bauta babu dalili shine Allah ce wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa kuma bayan Allah malamin yunzil bihi sultanan abinda babu wani dalili babu wani hujja ta sauko ta ce a bauta mai kuma ba a iya kafa wata hujja ta dalili ta nassi ko ta hankali da za ta ce a bauta mai ma dai ta lahun biyu ilm abinda ba su da ilmi a kai cewa zai amfane su ko zai cutar da su abinda ba su da ilmi a kai cewa su bauta mai daidai ne wa ma lil min nasir wanda ke zalunci babban zalunci shine shirka da Allah ba su da wani mataimaki ranar lahira babu wanda zai taimake su ya kare su daga azaba Allah wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza alaihim ayatuna bayyinatin bi kafaru يكانون يسمون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعلى الله الذين كفروا وبئس المصير الله تلو ربما labarin mashirkan makka ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu ana karanta musu ga abinda Allah ya ce, ana karanta musu ga dalilin zai sa ku ma Allah shi kadai ana karanta musu za a yi tashin alkiyama ana karanta musu annabin nan da aka aiko muku gaskiya ne ku bauta mai shi halitta kaza da kaza ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkara sai ka fahimci abin kyama ga fuskar waɗanda suka kafirce ma Allah ba ta so ba su so ana karanta Qur'ani ba su so ana musu wa'azi ba su so ana musu khitabi ana wajjaha khitabi ana fuskantar da zance Allah zuwa gare su zaka fuska su sai ta gabe ya kaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina sai su yi kusa su jimki wayanda ke karanta musu ayoyin mu watan wayanda ke karanta musu ana cewa yuqalu safa bihi yasu idza fatasha bihi kana zalika bi darbin aw bi shatmin ana cewa sada ya su kame da Allah ce ya kaduna ya suna billazina a alaihim ayatina ba badasha bihi idan mutum ya kama wani sai a ce sada bihi kana zalika bi darbin da bugu ne yake mkai au bi shatmin ko da zagi ne wata in wani ya auka ma wani ya farma wani da fada ko ya farma wani da duka sai a ce sadabi shine Allah ya ce ya kaduna yasuna bil ladina suna alaihim ayatina suna kusan su damki su jimki su farma wa'anda ke karanta musu ayoyinmu har yau akwai masu irin haka cikin musulmi akwai wanda baya son a yi wa'azi akwai wanda baya so a karanta Qur'ani yanzu wani abin da muke ta maimaitawa muna kai da kawowa wayanda ke fadin cewa bai kamata a dinga daukar tafsirai ba yin Allah ana yadawa watan karanta a ayoyin Allah ana fassara ana yadawa cikin kafafun yada labarai su ma wannan ne ya kaduna ya suna bil ladina yatlu alaihim ayatina suna yin kusa su jimki da fada ko da bugu da ke kokarin su karanta ayoyin Allah su yada ayoyin Allah Wai na malaman na musulunci da ke wayannan tafsiran ba cewa suka a ba mu musai mota a ba mu musai jirgi ba ko cikin wannan satin kwana biyu da suka wuce wani babban pastor da nace muku an ce zai sai jirgi zuwa 2020 ya sai shi shekaran jiya ba ma kai 2020 ba zaka income din suna shigowa da yawa ne da ka gina babbar coci sai kasance ma sha Allah abubuwan da ke shigowa yau da gobe nan take sai ka sai jirgi kamar wani to amma abin da zai baka mamaki lokacin da sahara reporter suka buga cewa ya sai jirgi da duk comment in tu ɗauka herai abinda suke ce mai congratulations madalla wannan ci gaban muna jin daɗin shi amma na a ce a tafsiri wani musulmi ya ce ba haka aka yi ya kamata malaman na masu tafsiri su ma ya kamata a sai musu mota shi malaman na masu tafsiri akwai wanda bai da mashin ɗin hawa ba cewa aka ya kamata malaman na masu tafsiri a sai musu mashin akwai wanda bai da mota ya kamata a ce an sai musu mota ya kamata a ce an gyara musu mota ya kamata a ce an sai musu abinci an kai gida ba haka ake cewa ba cewa aka abin da ne da suke fadi ya kamata a yada shi ya kai ga waɗanda ba su kai ba a shi kina an samu matsala ya kaduna ya suna billazina ya tuna alaihim ayatina sai kamar su jimgi wanda ke karanta ayoyi don mi mutane yunwa suke ji mutane kaza suke ji kamar ba kasa ɗaya ake zamani da waɗancan da suke sayan jirgi ba su ma mutane suna jin yunwa amma masu jin yunwa ne suke faɗin madalla da shugaban cocin mu ya sai jirgi sauran shugaban cocin suwa ne mu ba kira muka yi zuwa ga jin daɗin duniya ba zuwa a sai babban mota zuwa a shiga jirgin sama zuwa a mallaki jirgin sama ba shi muke kira ba mini muke kira wannan da'awar da ta zo da muhimmancinta da ayoyin Allah da suke da larabci mutanen mu kuma ba su jin larabcin nan to in an samu wasu mallamai da suka ba da su suna karanta ma mutane wayannan ayoyin suna fassara musu suna cewa ga abin da Allah yake nufi suna cewa ga abin da ya kamata a yi to ya kamata a samu wasu su kuma da su dokan nauyin wannan abin a yada a kai ga waɗanda ba su iya zuwa waɗannan tasirar, sai alheri ya game da game wa irin wannan alheri ne Allah ke ɗauke bala'i a ƙasa da game wa irin wannan alheri ne Allah ke saukar da ni'imomi a ƙasa da game wa irin wannan alheri ne Allah ke yafi zunuban da ke tashi don haka su waɗanda ba su da imani da Allah in ana karanta musu ayoyin Allah ta aifu fi wujuhil ladina kafarul munkar zaka ga adin kyama ga fuskar waɗanda suka kafe ta ya kaduna ya suna billazina yatluna alaihim ayatina suna kamar su cimki kamar su kama waɗanda suke karanta musu ayoyin watan abin yana fata musu ne yanayi musu zafi sosai ya an ce a tashi a yi wa'azi a tashi a karanta ayoyin Allah sai Allah ya ce kul afa bi sharrin min zalikum in gaya muku abin da ya fi karanta ayoyin shari abin da ya fi karanta ayoyin zafi yana karanta muku ayoyin ba zafi suke muku ba kuna jin ba a yi daidai ba kuna jin kamar ku tashi ku yi fada to gaya muku abin da ya fi karanta su zafi annaru wutar jihar na tafi zafi Allah ya yi tanadin wuta gare ku wayannan ayoyin za a karanta su bata muku rai kuma an je lahira ku shiga wuta ku kafirai wayanda baku bauta ma Allah ba haka in gaya muku abin da yafi zafi akan karanta wayannan ayoyin annar wuta ada Allahu alladhina kafaru wadda Allah yayi alƙawarin ta ga wanda suka kafirta wa bi'sal masir cir da makoma ya kasance makoman mutunta ita ce wuta wannan ayoyin an saukar da su ne ga kafirai tsinsa masu bautar gumaka yau masu cewa kada su tafsirai ba kafirai ba ne amma gudun aka yi ai koyi da irin wa'ancan hanya ce shi yake buɗewa shi za zai buɗe maka hanya Ba ya buɗe maka hanya da girma ya ce abin da yake yana fara yi kaɗan kaɗan rashin Allah ya ce la tattabi uku tuwace shaytan kada ku bi zambiya ta shaytan yana yi muku shigo shigo ba zo ne a kai duk wata siffa ya ce ta kafirai ce to ba su musulmi ya yi ta ba dole wanda ya ce ya zan kafiri ba amma dai jin aibatawa ne a yi ko da siffar ta bauta Allah ce don shi aka hana mu yi sallah bayan rana ta fito kafin rana ta fito bayan asuba sai rana ta fito sallah ce Allah zaka bauta ma aka ce yi. ya yi sallar la'asar aka ce na nafila sai rana ta bani Allah zaka bauta ma kai musulmi kace a Makka inda ɗakin Ka'aba yake zaka taje kana so kai sallah aka ce yi. saboda me saboda masu bautan wuta a wannan lokacin lokacin suke bauta mata zaka ya samu masu bautar wuta suna bauta ma wuta wannan lokacin to kai kuma in ka yi ka yi koyi da su duk abin da yake koyi ne da wanda ba musulmi ba a son ka yi idan wanda ba musulmi ba shi ake karanta ma ayar Allah ya ji haushi ya ji zafi ya ji kamar ya kama mai karanta mai ayar Allah kamar ya kama shi da bugu ko ya kama shi da zagi to kai musulmi kakka yi hakan don shi Tun wani abu da ya kasance kafirai na yi sai dina umar radiyallahu anhu idan ya gama tawafi ya gama tsawafi dakin Allah sai ce mu ce can ga hanya mu yi rakawa innan biyu da ake bayan bayan sallah asuba ne ya gama domin kada mu yi sallah a bayan sallah asuba annabi ya hana yi sallah bayan sallah asuba ya kasance ya kasance mun yi kama da mun yi kama da mushrikai ba su bautar rana don shi aka ce azumi ran juma'a na nafila ba a yi sai an an yi ran alhamis watan ba a keɓance ran juma'a da azumi domin me domin yahudawa suna keɓance ran asabar da azumi to don haka mu kuma musulmi ba a yarda mu keɓance ran juma'a da azumi ba ba a yarda mu keɓance daren juma'a da kiyamun laili ba akwai masu irin wannan sai kasance daren juma'a suka tashi su ta kiyamun laili sai annabi ya ce kada ai to azumi asabar ba amma in kai azumi jiya zaka yi amma azumi asabar ba zaka ce shi gaba ɗaya ba a yi matsayin abin da Allah ya wajabta muku ne domin me domin shine cikakken koyi da Yahudawa tunda su suna yin azumin asaba suka girmama to mu kuma ran juma'a muka girmama kada mu yi azumi makaruhi ne babu kyawu to amma na asaba din fa haramun ne gaba ɗaya ba ba yadda mu yi azumin asaba ba annabi sun ce kada ɗayan ku yi azumin asaba ko bai samu abin da zai taunawa ba sai ya tauna kakice ya zauna kice ya haɗe kawai ya samu aswaki ya taune ya haɗe karan ya zo iske matar shi tana azumi ra asabar bai ce mata kin yi jiya ba ko za ki yi gobe a'a babu wannan sharadi kawai azumin asabar kada a yi don shi wasu malamai ma ke ganin in asabar ta faɗo arfa ba a yi in asabar ta faɗo duk da ta faɗo in asabar ta faɗo ranar ashura ba a yi wannan shi ne ra'ayi irin shekara su dinar albani domin mi domin annabi sun ce kada ku azamci ran asabar sai ga abin da an ka farlanta muku wai kana kauli mafi inganci yana halatta a zonce su su faɗo arfa da ashura domin ba su aka ba asaba aka je azunta ba an ji azumin ashura ne an zo ji azumin arfa ne amma in nuna muku yadda wasu malamai ke kyamat a yi ibada irin wadda a bauta ma Allah irin yadda wayanda ba musulmi ba ke bauta ma ke bauta ma abin bautar su aka hana yi tawafi tsirara na ɗakin Allah domin da tsirara ake tawafi na ɗakin Allah za su zo su ce to ai ba mu yiwa mu bauta ma Allah da tufafin da muka saba ma Allah da su da wannan tufafin muka cin zalon da su muke shan giya da su muke abubuwan da bai dace ba haka kowa ya aje tufafi ne da wata sake Allah rara sai musulunci daga yau annabi ya aika Abubakar Siddiq Amirul Hajj shekara ta tara yace cikin sakon da ni baka abubakar siddiq aka aika amirul hajji ali bin abi talib aka aika dan shela ka je kai shela daga yau wannan shekara kada a sake tsawafin sake Allah rara dole duk wanda zai tsawafi ya kasance ya sa tufafi duk wannan domin kada ai koyi da kafirai Allah ya gaya mana bi kafirai kai ya kadu ne ya tsuna billazi ne tsuna alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin Allah fuskar su sai ta turmuke sai su yi kamar su kama masu karanta musu ayoyin Allah kanka yadda ka samu kanka cikin haka in mutum na karanta maka Qur'ani ka saurara in mutum na karanta maka magabatan mu wayanda suke masu imani ne su jin tsoron suka yi duk abin da Qur'ani ya ce kada yi Imam Malik yana da ra'ayin cewa ya shigo masallaci bayan sallar la'asar kamar yadda wancan hadisi da muka faɗi da zu ba a nafila ya shigo cikin masallaci ya zauna sai wani yaro dan kan ya ce mai tashi kai sallah sai tashi kawai yayi sallah ya ce yana gudu ya shiga cikin wanda ake cewa idan kila lahum warka'u la yarka'una ya ce ku yi ku yi su zan da ba su ku haka ya kamata ka kasance kanka kasance cikin masu girman kai ya ce maka Allah ya ce ya ce ga mai karanta maka aya Allah kada kai girman kai ka sassautar da kai ka kai kanka kasa ka karba ko da don gudun kada Allah ya kama ka da irin wannan laifin don haka wannan hali ne na kafirai kuma Allah ya yi musu alƙawarin wuta da haka kula unabbi hukum bi sharrin min zalikum in dai ana kan karanta alkur'ani ka ji zafi ka ji haushi kamata kana murna ana samun masu yada kalmomin Allah kamata ka buɗe whatsapp group duk tafsiri aka yi kai ta yada ma mutane kamata ya tura maka tafsiri ta whatsapp ka dinga tura mutane ka ce guji kalmomin Allah bai kasance kika jin haushi ba duk biza ta ya da kalmar Allah don biza nauyin tafsiri sai Allah ya ce kul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum annar wa'ada Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir ce da wuta a matsayin makoma ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas mulima إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الظالم والمظلوم Allah ce ya ayyuhan su ya ku mutane ya ku mushrikan makka ba masalun an buga misali fastami'u lahu ku ta ku misalin da aka yi innal ladina tad'una min dunillahi lalle wa'annan da kuke kira koma bayan Allah lan yakhluqu zubaban ba su iya halitta ko kuje ba su iya halitta in kuje aka ce su halitta ba za su iya halitta kuda ba wala wish ta ma'ulau ko da duk sun taru su halarci kuda ba za su iya ba wa in yaslub yaslubuhum dhubabu shay'an la yastaqizuhu minhu idan kuce ya karbe wani abu kuda yazo ya karbe wani abu daga gare su ba su iya karbowa ba wannan an buga musu misali ne da gumakansu da suke so sai su samu afarat sai su sai su lulluke su da afarat sai ya bushe shi kuma kuda akwai kwadai da shi kwarai da gaske inda abu yana da dan dawi dawi sai ya zo sai ya fisga ya tafi to abin da kudi yake firga ya tafi suna gani gunki bai kare maka da kuda ya hau ba kuma kuda ya hau har ya ɗibi abin da yake ɗiba ya tafi gunkin bai iya bi ne ya karɓo su ma ba su iya bi ne su karɓo babu mu iya bin kuje cikin su ya karɓo sai dai ka kashe shi amma ba za ka iya damke shi ka karɓi abin da ya abin nan ba don shi Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ula ya ku mutane an buga misali ku sai ku saurari misalin da aka buga innal ladina tad'una min dunillahi wa'annan da kuke kira koma bayan Allah lan yakhluqu zubaban ba su iya kuje walau ta lahu ko da duk sun taru salitai ba za su iya ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuje ya tarje wani abu daga gare su la yastanqizuhu minhu ba su iya kwato abin daga daga kuja da ufa talib wal matsalu da wanda ka nema da abin da aka nema duk sun yi rauni yanzu suka bin kuje da gudu suna son su karbo karan kuje iyakar rauni to su da ka bin kuje kuma iyakar rauni kenan shine ba ufa talibu wal matsalu da an wanda an talibu wanda shi ke nema da matlub wanda shi an wancan sai da kilarin kuje wancan ana nema ne ya zo ya ci abincin su da ake kawo mu a kansu to da su da kuda dukkaninsu sun yi rauni wasu malamai suka ce ah, da ufa talib mai nema wajen gumaka ya yi rauni a ce babu wanda da kai kai bukatar rashe gunki wal matsalub da wanda ake nema gunki shine shine gunki shi ma ya yi rauni sosai don haka mai bauta ma wani Allah Allah ya buga mafi munin misali da shi a cikin Qur'ani don haka wannan babu kyawu sannan wannan ayat ta nuna muna ana buga misali kenan Allah yana buga misali inna Allah la yastahi an yadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya Allah baya kin buga misali na wata Allah baya jin kunya buga misali na kuda ko abin da yafi kuda girma to a sauro ko abin da yafi sauro girma don haka Allah yana buga misali da duk abin da ya ga dama kuma buga misali da shi ake fahimtar karantarwa haka qur'ani duk misalai ne a cikin mun diba wannan surat ya muna misalin da mutum da za a yi bayan ya mutu da halitta ce da aka yi bayan babu shi ta buga muna misali da tayarwar da za a yi bayan an mutu da ruwa da suke saukowa ƙasa ta bushe a komatar da ita na kuma Allah ya buga muna misali da masu bauta ma wani Allah misalin su kamar ƙuda ne wanda ya zo ya zabci abu mutum ya zabci mutum wanda yake in ya bi shi ya karba ba ya iya karba da wanda aka bi da wanda ya bindi sun yi rauni ka in kun gane haka sai ku komo ku bauta ma Allah shi kadai amma misalin ne ba su san girman Allah ba ni Allah ya ce wa ma qadarullah Allah ce wa ma zagarun laha haka kadari ba su girmama Allah ba yadda ya kamata a girmama shi wannan shine fasara wannan aya ba magana kaddara take ba wani umar bifiya mutane na ce in umar bifiya samu ta ce wa ma kadarun laha haka kadari ba min ba magana kaddara take ba magana girmama Allah take wa ma ma haka hatta yi ba su girmama Allah ba dukkan girmamawa ta tunda suke biyan wanda in kuda ya karbi abu gare shi baya iya karfowa amma suke zuwa suna bauta mai suna barin Allah to lalle ba su girmama Allah ba yadda ya kamata a girmama shi inna Allah laqawiyun Allah mai karfi ne Allah mai karfi ne su kuda in ya karbi abu daga abin da suke bauta ba su iya biyan kuda wanda yake yana da rauni su karɓi abin to san inna Allah laqawiyun lalle Allah mai karfi ne azizun kuma Allah mabwayi ne Allah haka a cikin suratul an'am ya zargi yahudawa da cewa su ma basu kima ma Allah yadda ya kamata ba wa ma qadarullahi haqqa qadarihi وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم yahudawa Allah ce musu wa ma Allah haka qadari su ma ba san girman Allah yadda ya kamata a san girman Allah ba wayannan domin suna bauta magunki su yahudawa ba bauta magunki su, mi suka yi in qalu ma Allah ala basharin min shay'in na suka ce Allah bai taba aiko wani manzo ba su yahudawa ne sun san aiku annabi musa sun san aiku manzanni amma domin su kore annabci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in suna gaya ma da ba sani sai ce ai allah bai taba aiku mutum ba allah bai aiku mutum ta allah ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa kace musu wasaukar da littafin da annabi musa ya zo da shi hudan linnasi wanda ki shirya ne ga mutane hu qaratisa wanda kuka saya kuna illin littattafai tubduna kuna koyi wanda bai muku daidai ba tubduna kuna fidda su kuna sai suwa wa tukhfuna katiran kuna boye da yawa da basu muku daidai ba wa ullimtum ma lam ta'lamu wa sanar ku abinda ku ba ku sani ba daga baya kuka san cewa annabi zai zo Madina na karshe bai ku zama Madina ku zamna ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum abinda ba ku sani ba ku da iyayenku za su yi shi sai Allah ce kulin lahu kai gaba su asa ka ce Allah Allah shi ya saukar da waɗannan abubuwan kuma Allah shi ya koya nan manzannin kun ga wasu nan suke yi ce Allah ya ce kulin Lawu. zai dinga Allahu Allahu Allahu bancin jawo ayat ce Allah ya sauko yana cewa ma kadar Allah haka kadar yi in kalu ma Allah ala basharin min shai almuhim Allah su ma yahudawa ya zarge su da cewa ba su san girman Allah ba babu wanda ya san girman Allah sai musulmi don shi so ta zuma Allah cewa ma kadar Allah ka kadar wal ardu jami'an Allah ce wa ma kadar Allah haka kadar yi kan maka ba san girman Allah ba yadda ya kamata a san girman Allah wa matsarau Allah haka yi wal ardu jami'an qabbatuhu yawm al qiyamati ga yako yace kasa gaba ɗaya Allah zai jinke ta da hannu ranar alkiyama qiyama was samawati maqwiyatun bi yaminihi sama kuma zai nade ta da daman shi dama hannu Allah dukkanin su na dama ne kamar da Annabi sai ce wakilta ya dai wakilta yadayhi yaminun to haka Allah yana zargin kafirai ba su san girman shi yadda ya kamata a san girman shi ba ko yau muna gani mutane da yawa wani abu ya same su wayanda ba musulmi ba wayanda muke rasu a wannan kasar sai mutum ya ce god why me Allah saboda ni ne kai wannan bai san girman Allah ya kamata ba mutum ya rubuta ya ce in ba da Allah ba da na samu ba na samu kadan amma saboda Allah yanzu na samu da yawa kai wannan bai san girman Allah ba in ka san girman Allah in ba da Allah ba kanka ma ba za ka samu ba in ba da Allah ba da shi annabi ke cewa la tilli ila nafsi tarfata ainin wala akalla min zalik ka mumini shi kamata a ce ya san girman Allah in ambaci Allah ne kamar da makarantu ba allazina idza tukira Allah wajilat qulubuhum ya ambaci sunan Allah kaji zuciyarka ta karya ya ka ce Allah ya ce zuciyarka ta kare kaji ta ce Allah ya ce ka ka saurara domin ka yi aiki ya ce wannan abin yana da alaka da Allah ka girmama shi domin yana da alaka da Allah duk wanda ke da alaka da Allah girmama shi ake shi an san girman Allah na ayi musu akan sun bota ma gumaka na ayi musu akan sun kore manzancin annabi haka duk wanda ke da alaka da Allah girmama shi aka in kai haka lokacin ka san girman Allah sai Allah ya ce Allahu yasfi min al malaika shi Allahu yasfi Allah ya ce, Allah ya tsafi minan mala’ikaci rusulan wa minan nasi, ya kai annabi, sallallahu alaikawa sallam idan suna ƙaryata ka duwa inna misallan da aka ba su duk jawo hankalinsu da aka yi, duk alkawar aljanna da aka yi musulun sun duba. duk ci da aka yi musu da wuta idan suka ci gaba idan duk ba su jawo ba ba su yadda da manzancin ka ba ka san Allahu ya safi minal mala'ika ce rusulan wa minan nas Allah shi ke manzanni daga mala'iku daga mutane baka Allah ya ya zaɓe ka ko suna so ko ba su so Allah shi ke zaɓe ya zaɓe ka domin Allah yana zaɓa cikin mala'iku inda ya ga dama ya zabi wasu ya sa wasu na aiki kamar da yace ce alhamdulillah fatihi samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati rusulan الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة قبلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah ce alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya kage halittar sama da samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ke sa mala'iku a matsayin manzanni shine ana ce Allahu tsafi minal mala'ikati rusulan Allah ke zaban manzanni daga mala'iku ya dinga aiko su da wahayi ko cikin mala'iku wanda aka aiko a gurgudun girma girma ne su ma kamar yadda mala'ika Jibril shine mafi girman su gaba daya haka cikin su duk wanda aka aiko wanda ya samu aiko shi inda Annabi sallallahu alaihi shi ke fin girma don shi mala'ika Jibril duk ya fi su girma domin a amince mai da Qur'ani ana aiko shi haka Allah yake cewa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yusiru alaikum hafaza Allah shine alqahiru shine mai karfi shine mai karfi a saman bayi ne wa yusilu alaikum hafaza kuma yana aiko muku wata ana aiko ma manzanni ana aiko musu mala'iku su kawo musu manzanci haka ana aiko ma mutane ma mala'iku domin su kiyaye su mala'iku da ke kiyaye mu yau da gobe wanda yake su ke kiyaye mu daga wasu miyagun abubuwa da suke samun muna muna karanta azkaru sabahi wal masa to Allah yake aiko su shine Allah ya safi min al mala'ikati rusulan wa min an nasi daga mutane ma Allah ke zafan manzanni mun karanta akwai annabawa kuma akwai manzanni shugaban su makin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah sami'un basir lalle Allah mai cine ne kuma basirun mai gani ne يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya sa abinda a gaban mala'ikun da yake aikowa kuma ya sa abinda a bayan su wa ila wa ila umur kuma ga Allah duk lamura suke komawa don haka mala'iku da Allah ke aikowa na mutane da mala'iku da Allah ke aikowa na manzanni duk abin da ya aiko su shi suke yi sakon da ya ba su ya san shi da lokacin da suka zo da shi har lokacin da suka kawo shi suka isar shine ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum Allah ya san abin da aka gabanin su ya san abin da a bayan su wa ila Allah tawjahul umur ya ayyuhallazina amanu ka'u يا kun san mun yi sujuda ta farko cikin suratul sajda ko to ga sujuda ta biyu ta ma za mu yi an karanta insha Allah ya ce sujuda ta uku da ta wuce mutum lokacin fara tafsiri kuma na gaya muku cewa idan sujuda karatu ba kamar sallah ba ce ita ana yin ta ko da alwala ko babu alwala ko da janaba ko babu janaba kai ko da musulunci ko babu musulunci do ana yi kuma na gaya ta muku dalilin hadisi da ya tabbata cikin sahih al-bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta kashi suratul najmi mala'a duk wanda annan na musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yayi sujuda kuma annabi zai yiwu cikin wurin akwai wanda bai da alwala amma annabi sai bai tambaya ba yace kun kuna da alwala su kuma malamai suka sa ka'ida tarkul istisari fi mahallin ihtimali yunazzalu manzilatal umum tun lokacin da akwai yiwuwa wanda bai da alwala duk lokacin da akwai yiwuwa wanda bai da abu kaza sai aka yi ba a ce cikin ku akwai wanda bai da wannan abin ba yana nuna ko da wannan abin ko ba da wannan abin ba ana yi tunda akwai yiwuwa wanda bai da alwala akwai yiwuwa ta tashi sallah ya kasance cikin su wani bai da alwala amma annabi bai tambaya ba wannan yana nuna cewa kenan ba sai da alwala ake yi ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka'u ya ku wanda kuka yi imani ku yi rukuyi wasjudu ku yi sujuda saboda hada ruku'i da sujuda da aka yi sauran ayoyi idan ana magana za a yi magana sujuda babu ruku'i don shi imamu malik yana ganin wannan ayar ba ta cikin azaimu sujud ba ta cikin wa'anda dole sai an yi sujuda a sujuda ta biyu cikin suratul ta cikin suratul hajji Doka amma da yawa daga cikin malamai suna ganin ana yi kuma ya inganta annabi sassanan ya yi sujuda gare ta mun karanta hadisi kafin mu fara karanta wannan kafin mu fara karanta wannan surar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu ya ku da kuka yi imani ku yi ruku'i ku yi sujuda wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wa'alul khaira ku aikata ayyuka alkhairi la'allakum tuflihun ko da za ku samu nasara ko da za ku samu babban rabo a rayuwa wajahidu billahi haqqa jihadi wajahidu billahi haqqa jihadi huwa al-tabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi jihadi wajen dokar kalima Allah yadda cincinta ku yi jihadi wannan tana magana game da jihadi ne amma ko abin ba jihadi ba duk wani sa da zakai wajen taimako addini yana shiga ciki Gaka duk wanda zai iya yi kokari gurgudu yadda yake iya yi wasu malamai sun ce wannan wajahidu fillahi haqqa jihadihi an shahita da fattakullaha mastanatu ku ji tsoron Allah gurgudu da kuka samu dama amma kawai wani inganci shine babu shahewa yadda kuka samu dama din shine haqqa jihadihi yadda ya cincinta yi mai yadda ya cincinta kuke iya yi mai don haka kowa in zai abu na Allah ya yi gwargwajin yadda yake iya yi idan aka ce wannan al'amari ne na Allah to ba a a sa wasa cike duk abinda da zaka in gudunmuwa zaka bai ka bayar da mun karanta da ku wa muna tsama ala hubbihi ka bayar da abin da kake so Allah baya son ka bayar da abin kai kanka ya baka shi baka so oh, wa taj'aluna lillahi ma takrahuna Allah ce kuna ba Allah abin da baku so in wani aiki ne za kai kai shi da kyawu shine wajahidu fillahi hakka jihadi wataran an zo ya kujiyar da musulunci yake so kai aikin kwarai hadisi ya zo cikin shu'abul iman na Imam al-Baihaqi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta annabi sallallahu yana zaune an kawo gawa za a a kabari ana ginin kabari aka gina aka gina sai annabi ya ce ku gyara shi nan ku gyara shi ne yayi kyawu ku yi nan hatta wannan nasu annahu sunna an mutane suka aza sunna ne idan za a yi kabari sai an yi mai kyawu sun maltafata fata fa qala ta annabi ya juya dibe su yace amma inna hada la yadhuru almayyita wa la yanfa'uhu amma ayi kabari mai kyawu ko ayi mara kyawu baya cutar da mamaci baya amfani ne domin da aiki ne zai zuwa ko kun yi mai kyawu in mugu ne baya amfani ne kusa yanzu akwai wani wani kasket da aka wani kabari na kayan rai har da internet ga rai yana nada yawo da shi akwai facebook akwai komai akwai intanet akwai AC ciki da sai annabi sai ce wannan baya amfanin mamaci baya cuta mai duniya da aka yi ko namun daji suka canye shi inda ya muminin kwarai ne to a aiki ne kwarai zai amfani ne to zanni na ce ku yaka Zai ce amma inna allaha hibbu min ahadikum idza amila amalan an yudkhilahu amma Allah yana son ɗayan in yayi aiki ya yi mai kyawu gigi na kabari ma ana so in kai za kai zai amfanin mamaci amma kai da kai ana so a ga ya ce kai ga kabari guda biyu na wannan ya fi iya gina kabari haka duk abin da kake ana son ka kyautata in indomi kake sayowa ya kamata ta ka tafi daɗi in dinkin tela kake ya kamata naka ya fi kyawu kai dinkin tela kawai a gani a ce kai amma wannan dinkin tela yayi kyau shi ma kyautar niyya sai ka samu lada ladan naka ya fi kyau inna allaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yuskinahu duk da kashewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa'iza kataltun fa hasinul kitla in za ku kashe tarmani ku kashe mai kyawu ya kasance kai kai kashin tarmani kashi mai kyawu ya fi wancan don haka Allah yana so duk abin da za ka yi ka kyautata ya kasance ka yi mai kyawu yin mai kyawu da kake yi shi kan shi lada yake da shi kuma haka musulunci yake so shine wajahidu billahi haka jihadi ta baku? Allah nan fa shi ya zabe ku ya baku musulunci duk wanda aka izo cikin wannan al'ummar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam zaba ce aka yi kowa zaɓa ta kai don shaɗi ya inganta cewa sahabbai Allah ya zaɓe su cewa inna Allah nazara fi qulubil ibadi fa wajada qulub ashabi Muhammadin khayra qulubil ibadi Allah ya yi diba dukkan cikin zukatan dukkanin bayi sai ya samu zukatan sabon manzo Allah su suka fi dukkanin mutane sai Allah ya zaɓa mai su ya ba su su ya kasance abokan tafiya abokan zama shi ne ku washta ba ku Allah ya zaɓe ku kuta ba annabi ku da ake saukar da wannan ayat kuna nan mutanen wannan al'umma mu ma Allah ya zaɓe mu ya samu ka zo al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka zo cikin wani al'umma fa akwai miza ba haka kawai yake a banza ba akwai daɗi yanzu an je lahira kowa ana cikin wannan tsananin da wannan ranar bayan annabi sassanan ya yi muna a ceto na ayi hisabi mu za a fara wa hisabi ga wanda suka zo kafin amma mu za a fara wa hisabi haka annabi sassan ya gaya muna ya ce na hannun akhiruna al'awwaluna yau malkiyamati mu ne na karshe zuwa duniya amma mu ne na farko ranar alkiyama ya za a yi ta annabi sassan ya ce su waɗanda suka zo kafin mu an ba su jimu'a sai suka ce a bari su zama. yahuda da suka zaɓi arsaba wai nasarar da suka zo bayan mu aka ce ga juma'a suka ce a bari su zama suka zaɓi lahaji mu kuma da muka zo aka bamu juma'a muka ce samina ba a fara mun karba sai an je lahira sai an je lahira ba cewa ai musulmi ko al'umma wani ba cewa ai sai Allah ya ce sai annabi sai ya ce fada fada alal jumu'ata fasabta wal ahad sai Allah ya ka a duniya sai an yi juma'a aka asaba sana a lahadi to haka in an je ranar lahira wajen hisabi za a ce yan juma'a yan juma'a ta kwana haka har su abba su zaɓi juma'a ba ko sai awa yawa yan juma'a ni an gama sai awa yan asaba sannan sai awa sai awa yan lahadi to haka zaɓen mu ne aka yi aka samu wannan al'umma an yi muna hisabi mun kare muna cin su suna na cikin layi ka ko a nan duniya ai ma abu ka gama ka huce wannan cikin layi kaga da ka fi shi kawai zaka je ka huta zaka je ka yi kaza ka yi kaza shi yana cikin layi don haka Allah ce huwa ku. Allah shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sanya muku wahala a addinin nan ba wata addinin mu mai sauki ne yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra haka Allah ce sauki yake nufi wai ku ba ya nufin wahala al'ummar da suka wuce idan fitsari ya tafi jikinsu ko ya tafi tufafinsu daidai inda fitsari ya taba sai an yanke za ka yanzu kasa samun tufafi ka zo ka yi fitsari ta kai rashin sa'a sai fitsari ya yi barci ya same wurin sai a ce to lalle lalle sai ka yanke wannan sai ka sa yuka ko reza ka yanke in ya tafi jikinka sai kasa sa abu ka karkare mun kuma sai aka ce kawai ka sa ruwa ka wanke shine wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra al'ummar da suka gabata in sallah ta kama su dole dole sai sun je masallatan sun yi sallah sai sun je inda aka gina mu kuma annabi ya ce waju ilal ardu masjidan wa tahura an sanya min masallaci kasa duk inda take masallaci ce wurin tsaki ne duk inda sallah ta cin maka ga hanya ka tsaya kai kawai ta kansu wata abubuwa da yawa mutanen da suka wuce kafin mu ganima in sun tara ganima sai dai a aiko wuta ta canye mu kuma kace an yi muna rangwame in mun tara ganima a raba ma al'umma a raba ɗaya bisa biyar a aje ma ɗaya bisa biyar a baitul mali saura a raba ma al'umma abubuwa da yawa don shi Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim shi annabi yana saukan ma sauke mutane hukumi da wahalhalu da suka kasance cikin addinan da suka wuce akwai shari'o'i da yawa wanda wahala ne sai mu aka sauwaka musu shi ne wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin Allah bai sanya wata wahala gare ku a cikin addini ba Allah ya sanya addini ya kasance mai sauki gare mu Allah mun gode ma ya Allah ce millata abikum ibrahima wannan ita ce hanyar babanku annabi ibrahim shine farkon wanda ya kauce ma gumaka shine farkon wanda ya yi yaƙi da faɗa da gumaka shine farkon wanda yake babanku ana ce mai babanku kuwa san makumul na shi annabi ibrahim ga fasar wasu malamai shi ya kira ku musulmi don ya ce waje allah musulmai ne laka wa min zuriyatina ya allah ka sanya mu musulmai ni da annabi isma'ila ga mun muna ɗana isma'ila muna gina Ka'aba, ka sanya mu mu biyu musulmi kuma zuriyar mu ka sanya su musulmai wasu malamai suka ce a'a kuwa san makumul musulmi na Allah ake nufi Allah ya kira ku musulmi min qablu tun kafin yanzu wa za da cikin wannan alqur'ani tunda annabi Ibrahim ba magana ce bata zo cikin Qur'ani ba ba shi ya saukar da Qur'ani ba don haka ce wanda Allah ya wafi hada da cikin wannan Qur'anin sai wasu malamai cikin sakon Sheikh Muhammad Lamini Shakiri suka rinjayar da cewa huwa Allah yake nufi domin ga can ya zo suka ce dalili na biyu ga huwa ta farko huwa shi ta baku shi ya zabe ku Allah take nufi don haka nan ma huwa sammakumul muslimina Allah shi ya ambace ku ya samu ku suna musulmi min qablu tun kafin yanzu kuke musulmi wa fi hada da cikin wannan qur'ani ma musulmi ya sunan ku li yakuna rasulu shahidan alaikum domin manzo ya kasance mai yi muku shaida ranar alkiyama wa takunu shuhada ala nasi ku kuma ku kasance masu wa sauran al'ummomi shaidu wata muka wa sauran al'ummomi shaidu ya je ranar alkiyama idan suka ce ba ai ko muna annabi ba sai a kira mu sai mu ce an aiko musu annabi ya fi kai kuka sani cikin Qur'ani muka karanta don shi wata annabi sallallahu alaihi ya sa wani sahabi yana kuma karatun Qur'ani ya karanta mai suratul nisa'i sai da ya kawo wa kaifa idza ji'ina wa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa jinna bika ala شهيدا الله ce wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya za a yi idan muka zo ma kowace al'umma da mai shaidu mu ke shaidu kowace al'umma cewa lalle ya aiko musu annabi me dalili mun karanta cikin Qur'ani Allah ya ba mu labarin Samudawa Allah ya ba mu labarin Adawa Allah ya ba mu labarin mutane annabi Ibrahim Allah ya ba mu labarin mutane annabi Shu'aibu Allah ya ba mu labarin mutane annabi Musa da Isa zaka mu za mu musu shaidu mu kuma zai mana shaidu fatakunu fa yau fatakunu rasulu shahidan alaikum mu kuma manzo ya kasance shine shaidu waje ina bika ala haula shahida ya kasance kai ne shaidu akan waɗannan al'umma haka mu annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai shaidon mu da aka kawo nan sai annabi yana kuka yana ce mai hasbu kazo bai karatu haka bai karatu haka annabi sai sai yayi kuka akan wannan ayar haka mu mu ne shaidu ga al'ummomin da suka wuce shine Allah ya ce ah, wa takunu shuhada ala nas domin ku kasance ku ne shaidu a kalmomin da suka wuce don haka idan kuna bukatar mafita fa aqimus salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka wa tasimu billahi ku kama Allah ku rike dokokin Allah huwa maulakum Allah shine majibincin ku fa ni'mal maula ma dalla da majibinci wa ni'man nasir ma dalla da wanda zai nasartar da ku Allah ya sa mu kasance cikin wanda za a nasarta suwa Allah ya sa mu kasance cikin wanda za mu wasu al'umma shaidu don ba dukkanin mu bane musulmi cikin mu ne wanda Allah ya karbi musuluncin su domin za su ce mun karanta cikin alqur'ani anan muka zo karshen wannan sura mai albarka suratul hajji gobe gobe insha Allah za mu tashi farkon suratul mu'minun mun kawo kashin suratul hajji kuma ga mun yi manya-manyan baki sun zo ziyartar mu da shugaban majalisar malamai na jihar Sokoto na kungiyar jama'atu izalatul bid'a malam Umar Mai Damma Shagari da kuma malam Usman da banyan Arko wanda ke shirya limamin masallacin Juma'a na na unguwar Rogo da kuma daraktan ya agaji na jiha babana malam Isaka Jibril dukkanin sun kawo muna ziyara a wannan masallacin mai albarka kuma a wannan wayin tafsirin mai albarka mun ji daɗi muna godiya da wannan zumuncin da suka yi kuma za mu ba su dama insha Allah minti biyar biyar ko wani su ya gaya mana wasu kalmomi wanda za su amfane mu wayanda kuma ba za su cuce shi ba zan fara da shugaban majalisar malamai a Sheikh Umar mai damma shagari a da tafaddal mashkuran wannan ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon kawo wannan ziyara ta watan girmamawa da kuma sadar da zumunci da 'yan uwantaka ta musulunci a wannan babban masallaci da ke guyo lokos masallacin watan sarkin musulmi sa'ad abokar na uku mun kawo wannan ziyara domin mu ziyarci malaminmu Allahu akbar kuma ɗanmu an fahimta ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda muke jin daɗi muke alfahari da shi a cikin wannan ƙasa ta Najeriya ba jihar Sokoto ba kawai kuma mun taho mu yi addu'a alkhairi tsakanin mu da ku da shi cewa Allah ya sanya mana mu albarka kuma wannan bawan Allah da Allah ya bamu a wannan yanki namu na Sokoto to muna roƙon Allah ya tsare mu da shi ya tsare mu baki daya hakika samun irin su shine haske a cikin ƙasa kuma shi ne haske a cikin addini da ƙasa baki daya wato cikin hikima Allah da Allah ya halittarsa ya halitti sama ya halitti ƙasa to sai ko'ina sai Allah ya ƙawace shi sai Allah ya ƙawace sama ta duniya bi masabiha da tararu su ne ƙawa a sama kamar da Allah ya ambata sannan bayan ya sanya su kawa a sama wa hifzan kuma ya sanya su zama gadi can sama tararun nan gadi suka yi daga dukkan wani shaidani mai sun ya shishigi ya shiga sama ya ɗauko wani abu wanda zai na shirka a bayan ƙasa tararun nan gadi ne to da Allah ya halicci ƙasa ita kuma sai Allah ya sanya malamai na sunna yadda tararu suke sama haske su ma su zama haske a bayan kasa su zama hidillu masu haska ƙasa kuma sannan su ma su zan hibzan su zan wato eh, abin nan gadi da kuma tsari ga dukkan shaidani na mutum ko na aljini waɗannan malamai yadda Allah ya sanya mu da su hidillu cikin ƙasa kuma su zan gadi a bayan ƙasa to muna roƙon Allah ya tsare su su ne ke haskaka ƙasa su ne ke yaƙi da shedannu na mutane da na aljannu su suke shakka kuma suke maganinsu abu kaza bai da kyau abu kaza shedana na abu kaza aikin shedan ne abu kaza ba daidai ne ba abu kaza ta'addanci ne suke haskaka duniya to samun su alkhairi ne a cikin ƙasa to haka muna godiya ga Allah da ya ba mu waɗannan matasa da ta jami'ar sani mai hula ba na sakkwato ne ba kawai in ka zo abuja an ka ce ya sauka zai karatu sai haka kamar ma sun ma mu sai haka kowa da kowa sai ya sai saurar karatu to haka ka zo kano haka zo dai kudancin kasa ga ko'ina saboda haka wasu hitilluna da Allah ya mu nan masu albarka mawakan mu addu'a mu yi musu addu'a Allah ya tsare mu ya tsare su kuma wannan hanya da muke ciki ta alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk guda ce duk inda ahlus sunna yake nan Sokoto da na Niger da na Ghana da na Saudi Arabia da na America duk aqida ahlus sunna guda ce alkitabu was sunna kuma duk inda muke kamar yadda Allah ya ambata ba a zuhun auliya ba a duk inda muke majibin ta sashe muke sashe muna taimaka mu sashe da addu'a da sadar da zumunci da ƙaunar juna da son juna da taimaka ma juna duk inda mummine suke halin suna haka suke sannan siffar su ya amuru na a ruhi wayan auna anil munkar suna hani daga ya amuru na bil ma'arufi suna umarni da aikin kwarai wayan auna anil munkar suna hani daga miyagun ayyuka sannan baya haka wa yuqimuna salata wa yutuna zakata suna tsaye da sallah duk inda ahlus sunna suke dan nan da shi ka isa har Lagos za ka gane waɗancan ahlus sunna na don yi yuqimuna salata da lokacin sallah ya kana jin Allahu akbar Allahu akbar duk inda suke sannan zakka suna basuwa sannan gaba Allah ya ce wa yudiquna Allah wa rasulahu duk inda suke Allah Allah Allah Qur'an kawai suna Allah shi ne suna bin magana Allah Qur'an wa rasulahu suna bin suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ahlus sunna Allah sai muna alƙawari yace ulaika sai yarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah zai mutu rahama Allah kai muna rahama don haka duk inda ahlus sunna suke kaddi ba huskokin su za ka gane ahlus sunna ne don ko ba su tara kuɗi ba za ka ga huskokin su suna walƙiya. kamar yadda duk huskokin ga walƙiya ne haka ne da ba da Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya karbe ibadan mu kwanakin gada na rage Allah ya sa muna ci wannan zai wa rahama da jin kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya taimake ka ya ka gama lafiya Allah ya kare jagoranci amin baba na malam ina in ba ya faɗi magana ba a taliki za ka sai baba na Usman da muke hado shi ma baba na malam ina shi ma yayi muna taliki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه وموالاه والاه بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun الله ga لما يريد باب شكا ina cike da farin ciki matuƙar gaskiya da ban iya kwatanta shi akan abubuwa guda biyu suna da yawa amma dai wannan biyu su ne muhimmai na farko wannan babban baiwa da Allah ya muna a wannan kasar shi ne ta wannan ɗanɗan namu a doktor jarur alhaji muhammadu sani wannan baiwa ce lokacin da ya yi tafiya wajen karatu ya jawo sai ya kai mana ziyara a angoro sai da ɗan yaro gaban sahu ina dibi na ina hudu ba ina dibi na ina hudu ba Tana ganin hulka ta yadda ta lalawo to ya bace lokacin da muke gaban babansa muna karatu yana rarrahi hakan ba shi gashi ya taho ya tashi tsaye ya yi zallo ya yi sama sai da aka kare aka ce mai ai baka san jabir ba wannan da an kuka zo karatu gidan alhaji sai na sani wanda da bai zuwa da wando aka ce shi na aka ce shi na shi na aka ce shi na ce to Allah akbar Allah shi yake dauka daraja wanda ya babu shakka wannan yaron ni'ima ce Allah ya kawo mana a wannan kasar don mai godiya ga Allah muka yi keta muka yi goyon baya muka bashi goyon baya to sai Allah ya kara mana kuma muna nan da da wannan ni'imar ba ku fito ce ba Allah ka kara mana abin da faranta mara na biyu akramaka Allah na so cikin masallacin ana yake kira ya hulluna Eh? wannan ya nuna kenan dukkan masu sauraron karatun kaskanci tsasa a sha na masu sauraron karatun waɗanne ne kai ba fanda ne to ƙalubalen ku yara ilimin ba ka so aka taushe jajircewa ne da jajewa Jere da rana laila na hara na yana ba ku abin da Allah ya bashi eh na ta tadanna bayan rowa ga abin da Allah ya bashi don haka ga koyi tsaye ga cewa kun kwaci abin da Allah ya kaddara ku fata ku samu kuma kahin Allah ya abin da su Allah ya buɗa muku wata irin kafa ta samun ni'ima ta yin kunki muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsaya ma wannan yaron albarka Allah ya ƙara tsaya ma ilimi na albarka kuma kuma na mace biye da shi a halin yanzu muna fata Allah ya ba mu ikon bi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da mana yake kansa da mafi babansa da mahaifiyarsa suna cikin kaidin rayuwa eh? to Allah ya samu albarka babu shakka sun kawo mana alkhairi a duniya Allah ya kara musu albarka Allah ya sa wannan tsayi ya zama sanadin tsere su gaban Allah wannan abin da zan sha kenan ina fama da mura a yi hankuri inda ba mura nake wada zan wuce haka saboda kawai mai hudu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ne ga muku magana manya ba ta da taliki kun dai dauki darussa da yawa ko kun ga da manya ke tawabu ko to haka ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tawabu ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah wani bai taba kankace da kai ne ba saboda Allah sai Allah ya dauka shi ina godiya da ziyarar waɗannan manya manya iyaye na da malamai na Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wada awakku albarka ya kara yi mata kuma mu cikin albarkar da awaku ne kuma Allah ya kara yi mata albarka Allah ya ba mu ikhlasi gaba daya Allah ya sa sada mu da gidan aljanna kuma yau gani ga hadari ya taso mana roƙo Allah ya ba mu ruwa masu albarka ya ba mu damuna mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah